الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagotu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ya tare da ku a wannan fitowar ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya a cikin shirin namu sun kunshi labaran duniya da dumi su muna dauke da sharhin bayan labaru daga nan za ku saurari shirin nan na ko kun san sai kuma shiri na musamman na waɗannan ranaku na almuharram na juyayin shahadar imam hussein alaihi salam sannan mu karkare da shirin nan na matasa da fatan za ku kasance tare da mu labaran duniya da farko ga kanunsu fiye da fadas inawa ɗari ne haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kisan kiyashi a jiya talata ƙasar pakistan ta sake jaddada goyon bayanta ga wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila akan iran sojojin harin sun kai wa haramtacciyar ƙasar yahudawa hari a muhimman wurare uku yanzu sai a zama domin aji cikakkun labarun. fiye da falasɗinawa ɗari ne suka yi shahada sanadiyar kisan kiyashin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi musu a jiya talata a gaza a ci gaba da kaiwa al'ummar falasɗinu wato hare-hare da kuma yi musu kiyashi da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi a talata ta zubar da jinin fiye da mutane ɗari wanda ya zama ɗaya daga cikin mafi munin ta'addancin 'yan sahironiya a kan mutanen ghana a cikin kwanakin bayan nan tun da safiyar jiya talata ne da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta fara kai hare-hare a kan sansanonin yan hijirar falasinawa a yankin han yunus wanda wato ya ci rayuka da dama tashar talbijin ɗin almayadin ta ce adadin waɗanda suka yi shahadar sun kai 81 yayin da tashar talabijin ɗin aljazira ta ambato shahidai tara daga cikin waɗanda suka yi shahadar ajiya da akwai ƙananan yara da kuma mata kamar yadda tashar talabijin ɗin almadin ta ambata kai tsaye 'yan sahiyoniyar suka rika kai wa gidajen farin hula hari da makamai masu danzami da kuma wuraren da 'yan hijira suke rayuwa ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza dai ta ce zuwa yanzu jimillar shahidan da ta iya ƙididdigawa tun daga shekara ta 2023 sun kai 56,647 sai kuma waɗanda suka jikata da sun kai 34,500 sai dai kuma wasu rahotanni na musamman sun ambaci cewa adadin shahidan na gaza a cikin wannan lokacin ya haura dubu mai wato kakakin gwamnatin iran ta bayyana cewa al'ummar iran ba za ta su bari a cutar da jagoran juyin musulunci ba mai magana da yawon gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran fatima muhajirani ta ce makiyan iran ba su da masaniya kan cewa iran da al'ummarta suna ci gaba da wato suna da ci gaba da wayewa da suka haura dubban shekaru wanda shine abin da zai sa su hana duk wani abu da zai cutar da jagoran juyin musulunci hakanan kuma mahajirani ta bayyana cewa tsawon kwanaki goma sha biyu na yaƙi makiya sun yi tsammanin cewa za su iya tunzura mutanen ƙasar su fito kan tituna su yi bore saboda ganin yadda a tashin farko suka kai wa kwamandojin soja hare-hare da zumar haifar da hargitsi a cikin ƙasa sai dai kuma hakan ba komai bane sai sakar gizo domin ba su san al'ummar iran ba sosai fatima muhajirani ta jaddada cewa babu yadda za a yi al'ummar iran ɗin su bar abokan gaba na waje su kawo cikas a harkokin tafiyar da ƙasa mai magana da yawan gwamnatin ta iran ta ƙara da cewa a cikin kwanaki sha biyu na kallafaffen yakin an cimma abubuwa masu girma tare da yin jinjina ga haɗin kan da aka samu a tsakanin al'ummar ƙasa a wannan lokacin dangane da shahidan da suka kwanta da kuwa fatima Mahajirani ta nakalto ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar tana bayyana cewa adadin shahidan sun kai da biyar, sai waɗanda suka jikata da sun kai 5,646 a cikinsu da akwai mata da ƙananan yara da arba'in mai magana da yan gwamnatin ta iran ta kuma yi ishara a kan yadda iran take bin diddigin harin wuce gona da iri da aka kawo mata ta hanyar diflomasiya tana cewa ya zuwa yanzu ta aike da wasiƙu sun kai goma zuwa ga majalisar ɗinkin duniya to kuna jin waɗannan labarun daidai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kasar pakistan ta jaddada goyon bayanta ga wuce gona da irin haramtaccen kasar isra'ila a kan iran firaministan kasar pakistan shahbaz sharif ya dirci ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin islamabad a jiya talata inda ya miƙa saƙon ta'aziyar shahidan iran sannan kuma jaddada goyon bayan ƙasarsa ga iran ɗin al'ummata da gwamnati gwamnatinta jakadan iran a pakistan riza amiri muqaddam da kuma wasu jami'an diplomasiya da dama ne suka tarbi firaministan ƙasar ta pakistan shahbaz a lokacin da ya kai ziyara ofishin jakadancin daga cikin waɗanda suka yi wa firaminista wato shahbaz rakiya da akwai muhammad ishaq dar wanda shine mataimakin firaminista kuma ministan harkokin waje sai kuma karamar minista ta harkokin wajen amina balush da kuma tarik fatimi da shi ne mataimakin firaminista na musamman firaministan na ƙasar pakistan wanda ya zanta da jakada na jamhuriyar musulunci ta iran ya sai da cewa ƙasarsa tana a tare da iran gwamnati da al'ummarta a wannan harin na wuce gona da iri na haramtacciyar ƙasar isra'ila har ila yau firaministan na pakistan ya yi jinjina ga jarunta da tsayin daka irin wanda iraniyawa suka nuna wajen fuskantar wuce gona da iri na 'yan sahayoniya sannan kuma ya yi addu'a ga shahidai da fatan samun lafiya ga waɗanda suka jikata firaminista wato shahbaz na pakistan ya kuma mika saƙon gaisuwa ta musamman ga jagoran juyin juhalin musulunci atulal sai saido aliyu da kuma shugaban ƙasa mas'ud fizishkiyan. sojojin yaman sun sanar da kai wa haramtacciyar kasar isra'ila har-hare a wasu wurare masu muhimmanci har guda uku sojojin kasar yaman din sun sanar da kai har-haren da makamai masu linzami a kan filin sauka jiragen sama na bin gorion da kuma wasu wurare masu muhimmanci na haramtacciyar kasar ta isra'ila a yafa da askalan kakakin sojan kasar yaman yahaya sari ne ya sanar da kai waɗannan har-haren a jiya talata da ya bayyana cewa hare-haren sun haddasa barna ga abokan gaba janar sari ya ce bisa yarda allah waɗannan hare-haren suna ci gaba ne a matsayin taimakawa 'yan uwanmu da suke fuskantar kisan kyashi a hannun 'yan sahiyoniya tare da kuma jaddada cewa al'umma ba za ta yi watsi da nauyin dera ta yi a wuyanta ba na taimakawa falasinawa janar sari ya kara da cewa ƙasar yaman za ta ci gaba da kaiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yakin gaza da kuma ɗaukewa yankin takunkumi da killacewar da aka yi masa ita dai ƙasar yaman ta shiga cikin sahun masu taimakawa gaza akan kisan kyashin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi wa al'ummar yankin wanda ya zuwa yanzu ya ci dubban rayuka rahoto na ƙarshe da wata cibiya mai zaman kanta ta fitar ya nuna cewa adadin waɗanda suka yi shahada a gaza a cikin tsawon lokacin yakin sun kai dubu ɗari to ƙarshen labarin duniyar kenan tun madalla bayan da aka gama jin labarun duniya sai kuma a gyar zama domin a ji shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da shirin nan na sharhin bayan labaru bayansa ne kuma za ku ji wato shirin ko kun san wanda ke kama kusa daga cin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana sai shirin na musamman na ranakun muharram na juyayen ashura sannan mu karkare da shirin matasa kuma da haka muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan wani sabon rahoto wanda ya fito daga wata cibiya ta bincike mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa akan cewa adadin falasɗinawan fada haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe sun kai dubu ɗari ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin daga lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta yaƙi akan al'ummar gaza zuwa yanzu wato shekaru biyu kenan ana samun rahotanni mabambanta akan adadin falasina wanda suka yi shahada a wajen falasina a hukumance suna kirga shahidai da sun kai dubu sittin a lokaci ɗaya kuma suna cewa da akwai wasu dubbai a ƙarƙashin baragozai da ba iya tsamo su ba saboda rashin kayan aiki shahidai ne waɗanda sojojin mamaya suka ruguza gidaje a kansu alhali suna ciki a raye don haka waɗannan gidajen suka zame masu kabarurruka wannan adadi ne mai yawa da ba iya tantance shi ba ko nawa ne kwance a ƙarƙashin waɗannan baraguzan to sai dai kuma waɗanda suka aikata wannan laifin da su ne 'yan sahayoniya sun san abin da suka yi kuma sun san cewa adadin waɗanda suka kashe ɗin ya fi waɗanda hukumar falasɗinawa take faɗa amma saboda halayya ta ƙin gaskiya suke fitowa suna ƙaryata wannan adadin suna cewa adadin ma bai kai haka ba idan za a iya tunanowa a farko-farkon makonni na wannan yaƙi na ta'addanci akan al'ummar gaza da haramtaccen ƙasar isra'ila ta shelanta majiyoyin asibiti su rika fitowa suna faɗin adadin waɗanda suka yi shahada da gwamnatin amurka ta fito kai tsaye ta ƙaryata, cewa ba su kai haka ba amma lokacin da mahukuntan kiwon lafiya na palestinian suka fito da wato cikakken bayani da hanyoyin da suka bi wajen tantance su suka kuma watsa wa cibiyoyin lafiya na duniya domin su gani amurkan ta rufe bakinta to a yanzu jaridar a harris wacce ta 'yan sahiyoniya ce ta buga wani rahoto wanda ya kunshi cewa adadin falasɗinawan da suka yi shahada tun daga bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu sun kai dubu ɗari wannan adadin na falasɗinawa da suka yi shahada ɗin yana nuni da cewa shi ne yaƙi mafi zubar da jini a cikin wannan karni na ashirin da 21 kamar yadda rahoton ya ambata dama dai tun a baya kafa watsa labaran nan ta in yau. ta yi ishara da wani kwamitin bincike wanda ya bayyana cewa adadin shahidan da ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza take sanarwa ya yi kaɗan akan hakikanin yawan shahidan da suka kwanta dama rahoto na musamman da wata cibiya ko kuma wasu masu bincike suka gudanar ya ambaci cewa yadda aka samu bullar cutuka a tsakanin falasinawa sanadiyar yakin da yadda sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suke buɗe wuta hatta akan waɗanda ake gayyata zuwa cibiyoyin da aka ware domin a taimaka musu da abinci sun sa yakin na gaza ya zama mafi zubar da jini a cikin wannan karni daidai lokacin da jami'an sahiyoniya suke karyata adadi da ma'aikatar lafiya ta falasinawa take fitarwa sai dai kuma wasu ƙwararru na ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa adadin ya fi haka daga cikin waɗanda suka gabatar da bincike da akwai wani ƙwararre farfesa marshal sabati wanda ƙwararre ne a fagen tattara bayanai na mutuwa a lokacin yaƙe-yaƙe shi dai wannan farfesan malami ne a jami'ar holloway da ke birnin london a ingila ya rubuta ƙasidu masu yawa akan yaƙe-yaƙen iraki siriya da kuma kosovo da yawan rayukan da suka ci a ƙarƙashin wannan binciken farfesan na jami'ar london ya samu taimakon dr khalil shakiki wanda ba falasɗina ne tare suka gudanar da binciken nasu a kan iyalan falasɗinawa dubu biyu a gaza da adadin waɗanda suke cikin waɗannan iyalan ya kai dubu goma sun kai ga cima wato cikakken bayani bisa dogaro da hanyoyi da manhaja ta bincike inda suka ce daga shekara ta 2023 zuwa watan janairu adadin falasɗinawan da suka yi shahada sun kai dubu saba'in da biyar a cikin gaza mafi yawancinsu sanadiyar harbi ne kai tsaye da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi musu to daga watan janairu ko zuwa yanzu an samu karuwar wannan adadi da suka cimma matsaya da cewa adadin shahidan falasinawa ya kai dubu ɗari to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro yau Laraba goma sha ɗaya ga watan Tir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da shidda ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Har ila wacce ta yi daidai da biyu ga watan Yunin shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 1386 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga wata muharram shekara ta 61 hijira kamariya habibu dan muzahir allah ya da shi ɗaya daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mataimakin imam hussein alaihi salam mai cika alkawali ya je wajen imam hussein alaihi salam a irin wannan daren a karbala inda ya faɗa masa cewa ya ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ɗan bani Asad ne ƙabila ta tana nan kusa idan ka bani izini zan je in kira su zuwa taimakonka da yardan Allah sai Imam Hussein salam ya yi masa izini Habibu ya bi dare ya isa inda mutanensa suke ya tara su kuma ya yi masu bayani dangane da imam hussein salam kasancewarsa jikan manzon allah sallallahu alaihi sallam ne dan fatima salamullah alaihi hadiyar manzon allah sallallahu alaihi sallam ya ce masu ku zo ku taimaka masa ku sami darajar duniya da lahira an ce bayan ya kammala magana mutane kimani casa'in daga cikinsu sun amince su zo tare da shi zuwa wajen imam hussein salam amma sai wani daga cikin mutanen ibn sa'ad ya je ya tsegunta masa kan cewa banu asad suna ƙoƙarin zuwa don taimakawa imam Hussein salam daga nan sai umar dan sa'ad dan abi ya tura sojoji aƙalla ɗari hudu masu dawaki don su hana su isa wajen imam Hussein salam an ce sun zo har kusa da hemomin imam Hussein salam sai wa'annan masu dawaki suka tare su a lokacin da suka gano cewa ba za su iya da mayaka kimanin 400 ba sai suka tarwatse a cikin duhu suka koma mazauninsu amma kuma ba su kwana nan ba saboda sun ji tsoron umar dan sa'ad zai iya aika sojoji su tarwatsa su ko su kama su sai suka tsere a cikin dare suka bar wurin suka canza wuri daga nan sai habibu dan muzahir allah ya da shi ya koma wajen imam hussein alaihissalam ya faɗa masa abin da ya faru sai imam alaihissalam ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. masu sauraro ko kun san cewa shekaru dubu da da da da uku talatin shidda suka gabata a rana irin ta yau wato shidda ga watan muharram shekara ta sittin da 61 hijira ga mariya a rana irin ta yau ce ga watan muharram imam hussein salam ya rubuta wata guntuwar wasiƙa ga kaninsa Muhammad ɗan Hanafiya da ke Madina tare da sauran masoya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Karbala. Abinda wasikar ta kunsa dai shine kamar haka da sunan Allah mai rahama mai jin kai. To lallai wanda ya riske ni zai yi shahada, wanda bai riske ni ba ba zai ga fatahi ba ko nasara ba. Muna iya ɗaukan darussa daga wannan wasiƙar kamar haka. da farko imam hussein salam a wannan guntuwar wasikar ya tabbatar da cewa zai yi shahada a nan karbala na biyu kuma ya bayyana wa duk waɗanda suke tare da shi kan cewa su sani fa wanda yake tare da shi a nan karbala to zai kasance cikin shahidai ne idan ya zo yana tsammanin zai sami matsayi ko wani abu idan imam hussein salam ya sami nasara ya zama khalifa to ya san cewa mutuwa ce ba shugabanci ba imam hussein salam ba zai zama khalifa ba To haka ya yi sauri ya fice daga inda suke duk wanda ya yi masa bai'a bisa biyayya da yaƙi tare da shi ya ce ya yafe masa bai'arsa yana iya tafiya sai kuma abu na uku wato darasi na uku da za mu ɗauka shine imam hussein yana sanar da kaninsa muhammad Dan hanafiya kan cewa bayan shahadarsa salam to kuma fa babu wata nasara da za ta zo bayansa har zuwa lokacin da allah ta'ala ya so don haka ne idan muka dubi tarihi za mu fahimci cewa duk wanda suka yi yunkurin yaƙi da sarakunan bani umayya bayan shahadar imam hussein salam to ba zai samu cikakken nasara ba mun ga yadda tawabin suka ƙare inda duk suka yi shahada haka ma muktar asakafi ya sami nasara a kan banu umayya a birnin kufa ne kawai na ɗan wani lokaci sai shi ma ya shahada haka ma sauran yunkure-yunkuren da aka yi daga baya masu sauraro ko kun san cewa shekaru dubu da arba'in da da suka gabata a ranar irin tai wato shida ga watan muharram shekara ta 406 hijira kamariya said muhammad dan hussein al-musawi al-baghdadi wanda aka fi saninsa da said radi babban malami na addini a cikin malaman shi'a ya rasu yana ɗan shekara 47 a duniya kacal da shi da yayansa said Murtada sun fara karatu a gaban malaminsu na farko a lokacin wato sheikh mufid a cikin ɗan lokaci suka zama manya-manyan malamai a zamaninsu said radi dai ya rubuta littattafai aƙalla ashirin daga cikinsu akwai haƙa tanzil da kuma mujizatul qur'an amma littafi mafi muhimmanci da ya rubuta shine littafin najil balaga inda a cikinsa ya tattara wasiƙu da hudubobi da kuma kalmomi na hikima na amirul mu'minin ali ibn abi talib muhimmancin wannan littafin ya kai ga malaman shi'a suna kiransa kanin alkur'ani mai girma saboda irin fasaha da balaga da ke cikinsa da kuma ilimin addini mai zurfi da ya shafi aƙidu da dai sauransu har ila yau saboda hakan malaman addini wa'anda suka zo daga baya sun yi wa wannan littafin sharhi ɗaya daga cikinsu shine ibn abul hadid al-mutazili wanda ya yi wa najil balaga sharhi har mujalladai goma ashura garkuwar musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد wa ala ahli bi na tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkan mu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a shirinmu na jiya muna magana ne kan hijiran imam husaini alaihi salam daga birnin madina zuwa makka sai lokaci ya mana halin nashi a yau za mu ɗora ne daga inda muka tsaya bayan rundunar da gwamnan madina ya tura kan ta abdullahi ɗan zubair ta dawo sai ta tafi domin kamo imam Hussaini alaihi salam amma sai ya buƙaci da su jinkirta masa zuwa gobe su ga abin da zai gudana shi ma ya ga abin da ya fi dacewa ya yi don haka suka kyale shi a wannan dare imam Hussaini alaihi salam ya tafi zuwa ga kabarin kakansa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana cikin matsanancin baƙin ciki tare da nuna damuwarsa na ganin yadda al'amuran siyasa tattalin arziki tunani da zamantakewan al'ummar musulmi suka taɓarɓare shi kuma da hakkin shirar da mutane ke wuyansa ana nemansa da yin mubaya'a wa fasikin shugaba mashayin giya mai kashe rayuka a kan zalunci ko kuma a kashe shi da isansa wajen kabarin sai sallah raka a biyu sannan ya miƙa kukansa ga Allah maɗaukin sarki ibn a'asam a cikin littafinsa na fito juz'i na biyar yana cewa bayan imam Hussein alaihi salam ya yi sallah ya fara da munajatin Allah ne a jikin kabarin manzon Allah yana cewa Allahumma haza qabru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana binti nabiyyik wa qad hadarani min al-amri ma qad alimt Allahumma inni uhibbul ma'ruf wa ankirul munkar wa ana as'aluka ya zal jalali wal ikram bi haqqi hazal qabr wa man fihi illa mahtartali ma huwa lakarida ya Allah wannan kabarin annabin ka ne Muhammadu tsina da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kuma ni ɗan ‘yar annabin ka ne, haƙiƙa ka san wannan lamari da na shiga, ya Allah, haƙiƙa ni mai ƙaunar kyakkyawa ne, kuma ina ƙin mummuna. Ni ina roƙonka ya ma'abucin girma da karamci, albarkacin wannan kabari da wanda ke cikinsa, ka zaɓa min abin da ya fi zama yardanka a cikin wannan hali da na shiga. Bayan Imam Hussein alaihi salam ya jima yana kallon kabarin kakansa sai ya fashe da kuka. Bayan wani lokaci sai bacci ya ɗauke shi, wanda a cikin barcin ya ga manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Manzon Allah ya rungume shi a ƙirjinsa, ya sumbaci tsakanin idanuwansa yana cewa, Ya ɗana, kamar kai ne na gani nan kusa kaɗan ana kashe ka. an yanka ka a wata ƙasa da ake ce mata karbun wa bala wato baƙin ciki da bala'i wanda kuma wasu ne daga cikin al'ummata za su aikata hakan za su kashe ka ne kana cikin matsanancin kishin ruwa amma ba za su shayar da kai ba kuma duk da haka suna tsammanin ceto na ranar lahira amma babu wani abun da za su samu daga ceto na kuma Allah ba zai rahamshe su ba masoyina Hussein haƙiƙa mahaifanka da ɗan uwanka sun riske ni kuma suna tsananin ƙaunar gamuwa da kai kuma haƙiƙa kana da wata babban daraja da matsayi a gidan aljanna amma ba za ka taɓa samu ba sai ta hanyar shahada don haka ka isa ka riske shahada da abin da Allah ya maka tanadi daga gare ta na lada da girma bayan imam Hussein alaihi salam ya farka ya rada samun yaƙinin lalle cewa zai yi shahada kuma shahadansa ya gabato don haka ya tara mutanen gidansa da ‘ya'yansa ya ba su labarin irin halin da ya shiga, sai suka shiga cikin tsananin baƙin ciki tare da tsananta kuka na rabuwa da shi. Imam Hussein alaihi salam yana ba su haƙuri, amma sai ƙara kuka suke suna cewa, don menene ba za mu yi baƙin ciki da kuka ba, baƙin cikin rabuwa da manzon Allah, Ali da Fatima da ɗan uwanka Hassan ba su gushe a cikin zukatanmu ba, gashi kuma kai ma za mu rabu da kai. bayan nan imam Hussein alaihi salam ya bayyana musu cewa shi zai tunkari zuwa makka a cikin daren nan domin kada ya wayi gari ya zama an zubar da jini tsakaninsa da rundunar gwamnan madina iyalan imam Hussein alaihi salam maza da mata yara da manya suka shirya suka fita daga birnin kakansu ba tare da suna ƙauna ba sai domin gudun za a zubar da jininsu a bisa zalunci imam Hussein alaihi salam ya ɗauki hanyar fita daga cikin birnin madina zuwa makka yana karanta faɗin Allah da ke cewa fa haraja min ha ha'ifan ya tarakkab ƙala rabbi na jini min alƙaumin zalimin sai ya fita daga cikin birnin a tsorace yana cikin halin ɗarɗar ya ce ya ubangiji ka kuɓatar da ni daga mutane a zalimai, wasu ya alamun na zalamu ayyamun ƙalabin yankalibun kuma da sannu waɗanda suka yi zalunci za su sani a wace mujuya suke juyawa. yayin da imam Hussein alaihi salam ya ɗaura aniyar barin madina birnin kakansa tsayar da amincin allah su tabbata a gare shi zuwa makka wannan lamari ya da hankalin mutanen garin na rabuwan da za su yi da jikan manzon allah furen zuciyarsa wanda ya fi ƙauna a tsakanin halitta domin mutanen madina suna tsananin buƙatuwa zuwa ga jagorancin imam Hussein alaihi salam domin shirar da su zuwa ga hanya madaidaiciya don haka suka buƙaci da ya fasa barin birnin madina ya ci gaba da zama tare da su amma imam Hussein alaihi salam ya riga ya ɗauki matakin barin madina kuma ya san abin da mutane ba su sani ba domin yana daga cikin shugabannin iyalin gidan manzon Allah gidan da anan ne mala'iku ke saukowa saƙo daga Allah yake sauka wanda suka gaji tafarkin kakansu kuma imam Hussein alaihi salam ya san makircin da bani umayya suka shirya na kashe shi tare da dukkanin wanda yake goya masa baya domin kawo ƙarshen gwagwarmayansa da yake yi na kawo gyara da raya addinin kakansa ma'aikin Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Yayin da labarin azamar Imam Hussein alaihi salam na barin Madina ya riske danginsa, mata sun taru suna ta rusa kuka da kururuwa. Sai Imam Hussein alaihi salam ya isa gare su yana cewa, Ina roƙonku don girman Allah, ku mai da wannan masifa da ta same mu zuwa ga Allah da manzansa. sai matan suke ce masa to ga wane ne za mu yi kuka da kururuwa wanda wannan rana a wajenmu daidai take da ranar da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa Ali da Fatima da Hassan suka bar duniya sai ƙannansa mata Zainab da Ummu Kulsum da Ruqayya suke ce ma Imam Hussein ya masoyi a wajen yantattu ina ma Allah zai musanya mu da kai ya zama mu aka kashe kai ka ci gaba da rayuwa kai ka ce waɗannan mata Allah ya nuna musu yadda ake datsa kan Imam Hussein alaihi salam ne a filin Karbala, dawaki na sukuwa akan gawansa. A lokacin da labarin barin Imam Hussein alaihi salam birnin Madina ya isa ga ɗan uwansa Muhammad bin Hanafiya, ya tunkari Imam cikin tsananin tashin hankali da damuwa. Yayin da ya zauna a gaban Imam Hussein alaihi salam, ya fuskance shi yana cewa, Ya ɗan uwana, na sadaukar da raina domin ka, kai ne ka fi soyuwa a wajena akan sauran mutane. kuma ka fi su ɗaukaka a kaina don haka babu wanda ya fi cancanta in ba shi shawari kamar ka domin kai kamar rai ne da ruhi a wajena kai ne babba a tsakanin iyalin gidan manzo wanda muka dogara da shi kuma biyayyanka yake wuyanmu domin Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka ka kuma ya sanya ka cikin shugabannin 'yan aljanna don haka ga ra'ayina ina fatan za ka ɗauka kai aiki da shi ka aiki wa mutane da wasiƙa sai ka yi hijira zuwa makka idan ka samu mafaka kuma mutane suka yi maka mubaya'a to shi kenan, idan kuma baka samu mafaka ba sai ka dinga hijira daga wannan gari zuwa wancan domin gujewa rundunar yazidu da suke neman ka su kashe ka idan kuma mutane suka ƙaurace maka suka koma ga waninka to hakan ba zai cutar da kai ba ba zai rage maka ɗaukaka ba da matsayin da kake da shi wato muhammad bin hannafiya yana gani idan imam hussein alayhi salam bai samu mafaka ba to imam ya amince ya yi a wa yazidu sai imam hussein alayhi salam ya ce masa ya ahi wallahi laulam ya yakun duniya dunya malja'an wala ma'awa lamma bai'atu yazid bin muawiya ya dan uwana ina rantsuwa da Allah da a ce duk faɗin duniya babu wata mafaka babu wajen da za a karɓe ni to ba zan taɓa yin mubaya wa yazidu ba Allahu akbar wannan shi ne Husainin da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yake ce masa Husaini minni wa ana min Husain Husaini daga gare ni yake nima daga gare shi nake kamar haka ne manzon Allah yake ce wa baffansa kuma abin kaunansa Abu Talib da kafiran maka za su ɗaura rana a hannunsa na dama wata a hannunsa na hagun ba zai fasa abin da ke yi ba ko da zai mutu ashe ba shine wanda manzon Allah yake ce masa wa amma Hussein fa inna lahu jur'ati amma Hussein ya gaji ƙarfin zuciya da jarumtaka na ba don haka sai Muhammad bin Annabiya ya fashe da kuka sannan Imam Hussein alaihi salam ya ce masa ya dan uwana Allah ya saka maka da alheri haƙiƙa ka mini nasiha kuma ka nuna min abin da ya dace don haka na yi azamar yin hijira zuwa makka kuma zan fita ne tare da 'yan uwana da 'ya'yan 'yan uwana da magoya bayana wanda shi shine al'amarina ra'ayinsu shi shine ra'ayina amma kai ka ci gaba da zaman birnin madina ka zame min wakili wanda za ka dinga bani labarin halin da ake ciki kuma kada ka koyi min komai a kan lamarinsu imam hussein alaihi salam yana da yaƙini tare da tabbacin rashin kuɓuta daga kisan bani umayya domin yana da masaniyar tsananin gaban da bani umayya suke nuna wa saƙon manzon allah da irin aiken da ya zo da shi wanda akan haka ibn kathir a cikin littafin tarihinsa na bidaya wani haya ya nakalto faɗin yazidu da ke cewa la'ibatul hashimu bil mulki fala habarun ja'a wala wahayun nazala lastu min handab illam antaƙim min bani ahmad ma na fa'ala bani hashim sun yi wasa ne kawai da mulki babu wani labari ko wahayi da ya sauko musu ban kasance cikin zuriyar handab ba kenan matukar ban ɗauki fansan abin da zuriyar Ahmad suka aikata ba. A nan Yazidu ɗan Mu'awiya yana bayyana rashin imaninsa da saukan wahayi ne da ma Alkur'ani mai girma, wanda kuma dukkanin al'umma sun shaida haka kan cewa Yazidu ba mutumin kirki ba ne. Kuma haƙiƙa Imam Hussein alaihi salam ya bayyana mutane cewa Bani Umayya ba za su taɓa ƙyale shi ba, yayin da ke cewa Muhammad bin Hanafiya لو دخلت في الحجر هامة من هذه الهوام لاستحرجوني حتى يقتلوني koda na shiga ramin karamin dabba ne daga cikin ƙananan dabbobi da bani umayya sun zaƙulo ni sun kashe ni wato imam husain alaihi salam yana bayyana cewa ne lokacin ajalinsa ya zo tunda yazidu ya ɗara kan kargar mulki har ila yau imam husain alaihi salam ya bayyana wa ja'far bin suleiman addab'i cewa wallahi la du'uni hatta yastahriju hazihi al'alqa min jaufi ina rantsuwa da Allah bani umayya ba za su kyale ni ba har sai sun fitar da wannan jinin daga cikin cikina sai ya nuni zuwa ga zuciyansa ganin cewa lokaci yayi za mu sa'aya a nan sai a gobe za mu ɗora daga yadda muka tsaya da ƙarshe nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma saurare barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri. To kamar yadda a shirinmu da ya gabata muka yi muku dunkulallen bayani akan muhimman batutuwan da za mu yi magana a kansu. To a yau bisa yarda Allah za mu yi magana ne akan matsayin al'adun Hausa wanda suka baiwa matasa a cikin wannan shirin za mu ji ta bakin ƙwararru akan al'adun na hausa dangane da wato gungun mutanen da ake kira matasa da kuma sauye-sauyen da aka rika samu a cikin tarihin baya da kuma na yanzu wajen yi musu tarbiya sai a biyo mu sannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kasance Blessed is your face, blessed is your name, my beloved. Blessed is your smile, which makes my soul want to fly, my beloved. Idan masu saurare ba su manta ba, a shirin baya mun kawo fasarori daban-daban akan yadda ake kallon matasa tsakanin dokokin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka hada da majalisar ɗinkin duniya da kuma babban bankin duniya to da yake muna magana ne akan matasa maza da mata a ƙarƙashin al'adun hausawa ya zama wajibi mu ji ta bakin ƙwararru akan kowane gungune na mutane ake kira matasa a bisa wannan al'adar ta hausawa malam dauda daura da yake wato mazaunin da magaram na jamhuriyar Nijar ƙwararre ne akan fagen al'adun Hausawa. Shirin namu ya fara da yi masa tambaya akan ko menene ake kira matashi a bisa mahanga ta malam Bahaushe. mu diba mu gani wai ne matashi menene mutum menene dattijo ne oho menene yaro in muka dauko daga farkon yaushe ne kake yaro yaushe ne kake matashi na ɗaya nan wato in muka dauka yaro ko zuwa matashi shi makashi dai kuma nazari mu gani mutum ne daga shekara goma sha shida ko sha bakwai zuwa talatin yi mishi matsayi haka nan wanda muka ce ai eh, wani ya yi mutum mutum ne mu kashe arba'in littizo ne daga arba'in zuwa fitin haɗuwa to in muka komo wasu matashi rayuwar shi kafin shi matashi mutum ne wanda ya san ciwon kanshi ya san abin da yake mai daɗi ya san abin da yake so ƙarni nashi ne duniya ta fice tsara duniya shi ne yi yadda ya ga dama yadda ya fito yadda abubuwan da ya fudda abin da bai yaso a ciki ya je da abin da yake to cikin waɗannan abubuwan sai kawai manyan su gani suna ɗan kake maya matasa abin da yake ya kamata ne da abin da bai mata ba amma sun tsarin su suna tsarin nasu a wannan lokacin da suke shi abin da sun ka ga dama kifi suke yi yanzu sai neman a taimake su kaɗai a da. bayan da muka ji wannan fassara da aka baiwa matasa ta fuskar wato ayyana shekarunsu to yanzu kuma za mu yi waige zuwa baya domin jin bambance-bambancen da aka rika samu daga wani zamani zuwa wani zamani a cikin al'adun hausawa farfesa munir na jami'ar umar yar aduwa da ke birnin katsira a tarayyar najeriya ya yi mana wannan bayanin akwai hausa na lokaci maguzawa kafin zuwan addinin musulunci da kuma hausawa wanda suka samo tasiri tun daga lokacin maguzanci har zuwa addinin musulunci da kuma hausawa na yanzu domin za ga akwai bambanci na al'adu da saboda shigowar zamani da shigar wasu abubuwa za a ga ana samun canji tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci idan ma ka kasu wannan kashi kashi a can da wato kafin zuwa addinin musulunci har da zuwa lokacin da addinin musulunci ya zo kafin da ya zo ainihin matsayin matasa a lokacin wato kila kamar jihari na al'umma a lokacin da sai matasa ana masu tanadi domin su zama manyan gobe akwai abubuwa da yawa wanda su al'umma suke tanadi a kan su akwai dai horo na motsa jiki yadda yara za su tashi zama karfafa su zama masu karfi su zama za su iya kare gari da wasu mayaka to ana nufin tarbiyya ko kuma training ko horarwa ta wajen guje-guje da tsalle-tsalle da dambe da dukkan abubuwa wanda za su zama jarumawa masu hazaƙa masu kwazo eh, da sauransu akwai kuma tarbiyya ta halaye wanda su kake na yara a lokacin matasa halaye na shine na yin abubuwa da suke kyawawa da barin abubuwa da suke munana sannan kuma tarbiyya ta girmama na gaba wanda idan ba ma wani mahaifinka ba kai ko da wanka ne a lokacin za a maka tarbiyya na ka girmama ta ka darasa ta ka ba shi mutuncin shi da darajar su ta cewa shi wanka ne to haka duk da ke zai da suke cikin unguwar ka kai ma ko da ma baka san shi ba ka game da shi to za ka ba shi mutunci da daraja ta cewa shi mutunci ne to wannan yana cikin matsayi na matasa a lokacin dauri lokacin da kafin jiyan bature. daga bambancin zamani na al'ada da kuma faɗi tashin da aka rika gani wanda shakka babu ya shafi yadda ake ɗaukar matasa za mu koma ga malam dauda daura domin ya faɗa mana bambancin da ake da shi a baya wajen yi wa matasa tarbiya. ta sha bambam tunda a lokacin nan akwai travel communautaire abubuwa wa'anda tare kasa sun da shafi eh, gari ko al'umma yanzu a cikin gari akwai kwamfala wadda ake yi ta matasa akwai abubuwa wa'anda suke matasa su da kansu in suka diba da cikin gari wata tsohuwa ce muka tace ta lalace matasa sai su yi gayya gayya zai kada sai su zai zaki su yi su kawo abinci ne wani tsoho ko wata gobara ce ko wani abu ya faɗa ma wani ya tsufa yara matasa sai su ɗauko sai su tara je su zo su yi su taimaki wani tsohon waɗannan abubuwa suka na da ne tun da yanzu zama mu mun yanzu eh, da wuya eh, ƙungiya hakan ko da ta in dai ba ta taimakon jama'a ba su kala al'adu da wuya a tashi da matasan su haɗu su je su ci zafi amma a da su da kansu ne matasan a can tun fila zan kamar da ni gari akwai mu da kungiya ta samariya to ita kowace gari kowane abin nan kowace eh, ko akwai wani iko Allah haka muka sami haka muka kada sai aka samu ta kushi za a samu sarkin samari za a samu dan za a samu magatakarda za a samu magajiya magaram ko zarmakwai a kowace jiha a kowace gunduma an sami wannan tsarin wannan tsarin akwai shi bil azam kenan a nan wurin dukkan matasa ke taimakon al'umma duk da gaba duk abin da ake so ranar rayuwar jama'a na ake samun shi. We once a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from al muallim. Shima ma Munir ya yi mana bayani akan tarbiyya ta zamanin baya. A kan wancan lokaci na Bauri, ko kuma tarbiyya ko kuma horarwa ta gina ƙwaƙwalwa abinda nake yake da gina ƙwaƙwalwa wato a horar da tunani na matasa gani suna da tunanin kansu za su iya yawar matsala idan ta same su da sauransu to cikin abubuwan da ake koya musu sun ma suna kanana haka ga matasa akwai su kace su kace da su anan tatsuniya ɗin da muke ganin kamar ba abin ba da su almara da su hikaya da su kissa da sauransu da labarai tarihi wanda tarihi za a ba su jarumawa na da wanda irin yadda suka jarantaka yadda suka kare kasarsu da yadda suka abin nasu wannan tarbiyya ce wadda ake yi wa matasa a wancan lokaci na dauri wanda kuma suke tashi da haka ɗin sannan kuma akwai horarwa ta wajen sana'a wato matashi in ba yana yaro har ya zuwa matashi ɗin za a horar da shi bisa da sana'a musamman sana'ar da ya kashe ya gani ana yi a gidansu idan ana gidansu to matashi zai kashe shi ma zama yi in yana yaro za a koya masa wani tsira din ya kashe iya wani tsira akwai in saka ce zai kashe zama eh, ya koyi saka in jima ake a gidansu zai kashe koyi in tsira ake yi a gidansu zai kashe koyi tsira sannan noma kuma sana'a ce ta kowa da kowa saboda haka a lokacin dauri babu mai zaman banza kamar yanzu yadda muka da shi da sun irin yara tudu sun zama makaranta su ce suna yau da ba suna neman a ba su aiki na ofis to a lokacin da ba wani wanda ke da wanda ke da haka to ko dai idan kana tsira ko kana jima ko kana eh, noma ko kana su ko kana sarauta akwai duk abubuwa wanda matasa suke yi sai da haka an san lokacin ba a cika sace-sace ba ba a cika fashi ba saboda kowa yana da abin da zai yi. Sauyin zamani ya kawo wato sauyin hali da kuma rawar da matasa suke takawa a cikin al'umma ga abin da malam dauda yake faɗa. akwai kuma wato girmama al'adu yawa wato su wannan su matasa ɗan su ne ke wa'annan awa al'adu wanda suke na amma kamar su kalan kowa da ake da shekara da shekara wanda kalan kowa za a zo a ɗauko hoto na rayuwar jama'a a zo a rika wannan ya zama kai ne sarki wannan shi ne dogari wannan shi ne eh, kaza wannan shi ne alkali wannan shi ne abin wato ana dai kawo hoto na ita rayuwar hausawa ɗin da sauransu wannan da aiki ne na matasa wanda suke ake tarbiyya da su a gari kuma su tashi a da to wannan ita ce tarbiyya kuma ita ce suke tashi da ita tun suna ƙanana har su zama matasa saboda haka eh, wato zamu ita a da wuri lokacin da kan lokacin kafin zai musulunci da kuma lokacin da musulunci ya zo yawa duk waɗannan al'adu suna ne da saboda haka akwai zaman lafiya a wancan lokaci akwai sana'a yi da matasa akwai aiki yi da matasa babu wani don banza babu wani wanda ke da wani aiki yi kowa na da abin yau gwargwadon hali. To ma saurare saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a nan sai a biyo mu a shiri na gaba domin a ji yadda sauyin zamani ya yi tasiri a cikin rawar da matasa suke taikawa a cikin al'umma da faffaɗar mahanga a madadin waɗanda suka haɗa mana shirin da kuma ɗaukarsa a kan faifai nake cewa ku huta lafiya sau na jikon.